Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya, Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda muka saba kawo muku kowace Alhamis. Yau ma shirin namu a kan babban zaben da ke tafe a shekarar 2023 a fadin ƙasar Najeriya. Idan Allah ya kai mu nan da watanni bakwai masu zuwa za a yi babban zaɓe a Najeriya, kuma masu hikima na cewa matasa ne ƙashin bayan al'umma. Duba da wannan ne, shirin namu na yau ya yi nazari a kan irin gudunmawar da ya kamata matasan Najeriya su bayar don ciyar da ƙasar su gaba ta hanyar taimakawa a yi zaɓen shekarar 2023 cikin nagarta da inganci. Waka a bakin mai ita aka ce tafi daɗi. Mun tattauna da waɗansu matasa da ake damawa da su a fagen siyasar Najeriya kan irin gudunmawar da suke shirin bayarwa a zaben na shekarar 2023 mai karatowa. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Sunana Khadija Algarba da kanan Kano a unguwar Mandawari. Na'am. To Malam Umar. Na'am. To kai ma ka gabatar min da kanka kamar yadda Khadija ta gabatar da kanta. To na Umar Muhammad Musa daga FCT Abuja. Madalla. To sai Zaid. Um, na Zaidu Ayuba Alhaji kuma ni ne shugaban majalisar tuntuɓa ta matasan Arewa wato Arewa Consultative Council daga Kano Rijiyar Zaki. To madalla. Bari mu fara da kai Malam Umar na nan Abuja ga zaɓe na shekarar da 2023 na karatowa. Waɗanne gudunmawa matasan Najeriya za su bayar domin inganta zaben da kuma kawo wa Najeriya ci gaba? so, alhamdulillahi matasa dai mu sani mu ne asalin ginshigin al'umma. Mu ne wayanda al'umma ya kamata su yi alfahari da su. Matasa su sani zaɓe yana karatowa. Akwai buƙatar su guji a saye su a ba su kuɗi don sayar da 'yancinsu a lokacin zaɓe. Akwai buƙatar matasa su gane cewar karɓan kuɗi a hannun wato masu neman mukamai dan yana kai wato al'umma baya ne gaba ɗaya musamman mu matasa. Mu matasa muna buƙatar mu san me muke yi a rayuwarmu. Sannan matasa ya zama wajibi ɗau hankulanmu wayanda suke shaye-shaye ko kuma wayanda ake ba su kayan maye lokacin zaɓe da wanda ake ba su makami su je su yi amfani da shi lokacin zaɓe don biyan buƙatar su na ɗan lokaci da biya mu wayancan buƙata akwai buƙatar matasa su fahimci wannan cewar eh, mun wuce wannan lokacin kullum ƙasar mu ci baya take yi kuma mu matasa mu ne mafiya yawan da bamu da aikin yi a ƙasa sannan kuma mu ne abin yake shafa kai tsaye. Na'am to bari mu ji daga bakin Khadija. Khadija wani gudunmawa matasa ya kamata su bayar Ga zaɓe dai yana tahowa na shekarar 2023 a matsayinki na matashiya, wace shawara za ki bayar? A matsayina na matashiya, shawarar da zan baiwa matasa a nan shi ne, magana ta gaskiya zaɓe ya zo. Yanzu 'yan siyasa kowanne ya wasa wukar shi na cewar zai fito da wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba ya amfani da mu matasa. Kuma a gaskiyar magana shi ne ya kamata mu matasa ne karatun tanatsu, ni karatun baya. a bayan nan me mutanen nan muka amfana da su mu kuma me muka yi musu kamata ya duk ɗan siyasar da ya fito ice maka ga wani abu ko makami ko wani abu na cewar ka fito banga siyasa gaskiya kamata yi tun da ai shi ma yana da 'ya'ya ya fito da 'ya'yan shi su shigo cikin mu mu da su in ya so duk wanda yi maka haka to sai ka bi shi ka bi layin da ike so. Idan ku duk mutumin da ike ya ɓoye 'ya'yan shi suna ƙasashen waje suna yin karatu, kai kuma ya bakka nan babu ilimi babu wasu al'ada na more rayuwa. Na cewar ka fita ban siyasa, to ni a anawa hangen gaskiya ba mutumin da ya kamata ka bi shi ba ne. Saboda yanzu harka ce ta da ma dai na ga yanzu matasan gaskiya an waye yanzu. Saboda harkar ilimi da waye da ya yawaita. ba irin a baya ba. Saboda gaskiya harkar siyasa yanzu ta canja a gurin matasa. Za ka ga matasa yanzu za ka ga ɗan siyasa ya zo gunsu su ma yanzu suna da wani tsari da suke da shi gaskiya. Wanda za su sa wanda izo gurin da zuma cewa gashi gashi su ma suna samun sharaɗin su ce su ma suna da wata buƙata ta su. Wacce su ma sai an musu kaza sai an musu kaza sai an musu kaza wanda za a yi shi a rubuce. To bari mu ji daga Zaid. Zaid me ya kamata matasan Najeriya su yi domin kawo ci gaba ga Najeriya lura da cewa ga zaɓe na shekarar 2023 ya karatu. Eh, zaɓe ya matso kuma tunaninmu da hasashe irin namu abubuwan da matasa ya kamata su mai da hankali wajen yi abubuwa ne kamar bakwai zuwa takwas. Na farko mu fahimci menene matsalar al'ummominmu gabaki ɗaya. misali matsalar da ke Kano daban da ta Yobe daban da ta Katsina da sauransu amma dai arewa gaba kidanta tana da matsala kwaya ɗaya zuwa biyu zuwa uku waɗanda in muka kalli za zamu ga abu ne da muke bukata gaba ɗaya ɗaya daga ciki shine abin da ya shafi harkar tsaro zuwa abin da ya shafi harkar ilimi zuwa abin da ya shafi harkar lafiya da sauransu abu na biyu sai matasa sun ɗauki ragamar sun yadda cewa su ne jagororin canji duba da a tarihin baya duk wani wanda ya zama gwamna minista shugabannin ƙasa da sauransu za a ga matasa ne a waɗancan wani lokacin yanzu sai zama matasan mun koma muna tunanin cewa mu ba komai ba ne ba za mu iya komai ba harkar zaɓo shugabanni ya koma hannun jam'iyya don haka sai mun ji a ranmu cewa ba abin da za a iya yi ko ya tabbata ba tare da an yi amfani da matasa ba muna bari ana amfani da mu ta harkar jagariya kamar yadda hajiya ta bayani amma ba ma cusa kanmu a yi amfani da mu a matsayin jagororin canji ta haka sai mun kalli kanmu a matsayin jagororin da a unguwanninmu a lungunanmu a sakunanmu a ƙauyukanmu a jahohinmu ba za mu yadda yi wani abu ba tare da mun cusa kanmu an yi da mu ba abu na uku abin da muke bukata shine zakulo mutulki su zama su ne za su shugabance mu yau za ka samu matasanmu ba sa iya zaben wani wanda yake mutumin kirki ne ko da ya fito daga wata jam'iyyar da ba a santa ba sai jam'iyyun da ake tunanin suke da kuɗi suke da ƙarfin gwamnati suke da kaza da kaza dai wanda duk mun san wannan abin nan din za mu iya zama a matsayin mu na matasa mu ce misali wane ya fito takarar memba House of Rep wancan wane shine mutumin kirki don haka ba ki mu can za mu koma ba ruwanmu da wannan ko da shi aka tsaida masu kuɗi ko dattawa ko sarakuna shi suka tsaida amma mu kuma ga wanda muke tunanin shine zai kawo canji a al'ummar mu abu na hudu shine abin da ya shafi tattara kuɗaɗe domin taimakawa mutane ko da mutum mutumin kirki ne idan bai da kuɗi ko bai da wani abu da zai iya yi harkar demokradiyya ba a Najeriya ba duk duniya ba ta yi wa in ba kuɗi. Dole akwai harkar da shafin mobilization logistics da sauransu. Mun gani a zaɓen biyu da sha biyar duk da mutumin da muke so ya zama shugaban ƙasa muna son sa sai da talaka suka fito suka dinga tattara masa kuɗi sannan ya samu abin da zai iya yakar gwamnatin da ke kan mulki a wannan lokacin. Dole ne sai mun dawo da baya mun fahimci cewa a harkar demokradiyya ba wai tunanin me za ka samu ba ne a'a tunanin kai ma gudunmawa za ka bada. inda matasa za su iya haɗa kansu a constituency misali ta member house of reps yadda mutum ya samu ƙuri'a dubu ɗari zuwa ɗari da ashirin ya ci zaɓe in matasa mutum dubu ɗari zuwa ɗari da hamsin za su iya haɗa kuɗi naira dubu biyu ka zauna ka buga ka ga naira nawa za a samu sai abu na gaba shine abin da ya shafi yakin neman zaɓe za mu iya duk wannan idan ba mu fito mun kasa mun tsare mun raka mun tabbatar da wanda muke so ba wani abu da za mu iya zaɓe na tahowa Matasanmu ba su da wani tunani na sababbin dabarori da za su iya bullowa da shi ta tunkarar zaɓe ta yadda ba za su taɓa yadda a yi musu murɗiya ba ko a yi musu wata barazana ko a yi musu wani abu da zai sa a tabbatar musu da wani a ce shi ya ci zaɓe wanda ba shi ya ci zaɓe ba. Abu na gaba shine abin da ya shafi PBC, a na lokacin zaɓen nan, um, registration na PBC. shin wata irin gudunmawa matasan mu suke bada wajen shiga lungu da sako na ganin mutanen da suke da PBC nan sun fahimci cewa ranar zaɓe ta ce rana guda da zaka iya canza wani abu na shekara hudu da yake faruwa harkar ilimi tattalin arziki zaman lafiya da sauransu so dai a ga kano misali yanzu an ce tana da wajen mutum miliyan biyar da dubu ɗari wani abu amma idan an zo za a yi zaɓe sai ga dakkiyar ake samu mutum miliyan biyu su fito su kaɗa zaɓe shin ina sauran suka je. to zai kayi bayani sosai eh malam umar ban san ko akwai wani abu da za ka ƙara ba a takaice. Idan ƙara sharhi ne akan maganganu da suka yi. Magana da ita hajiya ta yi a matsayin 'yan siyasa shugabanni sun koya 'ya'yansu ko kuma sun bar su a ƙasashen waje. Akwai buƙatar matasa lallai mu gargaɗa kanmu, mu gane cewar 'ya'yansu fa ba 'ya'ya ba ne wanda suka fi mu, a iyaye suka haife mu. kuma muna da daraja a wurin iyayen muna da mutunci iyayen muna tarbiyya wani lokaci tarbiyyar da aka mana mata ta fita su musan wannan ba zai yiwu a ce dan siyasa kofar gidansa babu posta ba amma kai ka ɗauki postan wani ka kai kofar gidanku misali ba laifi bane in ka kai kofar gidanku amma ka kalli cewa ya saka a kofar gidansa wannan mm. fostan da ya baku ku je ku raba shin yayansa na cikin wannan fostan tunda hoton mahaifinsu ne ai. Ai duk yanda za a yi kai mahaifin nan ba zai zama mahaifinka ba. amma bai iya ɗaukan hoton mahaifin shi ya je ya bi ko ya manna ba. Kin dare ku kuke mannawa, ya kamata mu san wannan. Maganan cewa matasa su sani, wurin maganan canji su kawo su tsaya su tabbatar da yes tabbas zaben nagari kamar yadda Hausa suke magana. Ai idan ka zaɓi nagari kai ka san abin da zai yi ka zaɓo mutum da zai so ka gani kirki ba ka ga abin kirki ba tunda ya ba ka kuɗi ka karɓa. Wannan shine a takaice maganar da nake so. Ta ke kuma da me za ki rufe? To ni sai ce ta karin maganar Bahaushe da ike biyowa idan masara ta ji gashi da eh. kanta take kara. Ai yanzu shekara takwas da aka yi ko shekara goma sha ashirin da aka yi da aka yi demokuraɗiyya ya ishi talaka ishara. Mu matasa yana da kyau mu ga wani irin canji muka gani a baya. Wani irin ci gaba aka samu, aka sun haka aka samu ko kwayaya ne. Yanzu ya kamata mu ne wa'inda za mu canja komai a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Idan matashi yanzu ba ruwanka da fati, maganar fati ka ajiye ka wane ne mutumin kirki kamar inda nan tattaunawa ta ya faɗa. Waye mutumin kirki a kowane fati babu ruwanka da maganar wacewa daga wancan jam'iyya ita ko daga wancan jam'iyya kawai ka zaɓi mutumin kirki. Ko menene ma asali daga baya ne ka san ka zaɓi wanda duk inda ka je zai maka abin da kake da bukata. To madalla Zaid kana da sakon talatin To masha Allah to a ƙarshe dai matasa su ji tsoron Allah sani al'umma da iyayensu da tsannan kowaye su ne dai al'umman nan idan mun gyara abin da ya kamata mu gyara za mu ga abin da ya kamata mu gani idan ko ba mu abin da ya kamata ba to muna ji muna gani za mu sake tafka matsalar da muka tafka a baya. Tattaunawar mu da waɗansu matasan Najeriya kenan game da irin gudunmawar da za su bayar a zaben shekarar 2023 mai zuwa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma tatira.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, sai kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, da kuma ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina, jihar Neja. To madalla, kafin yanzu kun ji irin gudunmawar da matasan Najeriya ke shirin bayarwa a zaben shekarar 2023 mai tahowa. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum domin jin irin gudunmar da ya kamata matasan su bayar. Kajiru Sa'id Sufi sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma malamin kimiyyar siyasa a kwalejin ilimi da sharafagen fagen shiga jami'a da ke Kano. To a halin yanzu dai tun da an riga an kusan za mu iya cewa an tantance masu yin takara babban hanyar dama da za su bi su ba da gudunmawa shine ya kasance sun fito an yi takara an dama da su. a Idan ba su samu damar yin haka ba tun da yawancin a matakai da dama an tantance waɗanda za su yi to abin da za su yi shine tun a halin yanzu duba da ke da ta fita daga ita hukumar zaɓe shi cewa matasa da dama sun sabunta rajistar musamman wannan sabunta rajistar da aka yi a kididdiga ta nuna kusan za mu iya cewa matasa ɗin waɗanda suke tsakanin shekara sha takwas zuwa talatin da hudu sun haura waɗanda suke sun haura shekara talatin da hudu yawa. Hmm. To wannan ya nuna cewa matasa na da damar da za su fito su wato su wanda shi zai zama shi zai wakilce su, hmm. shi zai shugabance su. tunda su ne mafiya rinjaye a kamar yadda alƙalman ya nuna Ah, kuma tun a halin yanzu ya kamata su gabatar wa da dukkanin wani mai bukata a kowane mataki irin bukatun matasa din kuma ya kasance su nuna cewa su masu haɗin kai ne kuma ya kasance matasa su nuna cewa sun san ciwon kansu ba waɗanda za a yi amfani da su bane kawai lokacin zaɓe a yasar da su ah, to wannan ina ganin duk waɗannan gudunmawa ce da matasa za su bayar a wannan kakar zaɓe da muke tunkara ta shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Dr. Sa'id Kabir Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum daga kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya a jihar Kano. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. sai mun sake haɗuwa da ku a wani shirin nan gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau da Isa Ismail. da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai kuma editan shirin Sagir Kano Sale Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.